Hukumar yaƙi da fasakwabri ta Najeriya da ke kula da jihohin Adamawa da Taraba ta ce ayyukan ta'addanci na Boko Haram, lalacewan hanyoyi da gadoji, rashin kyawun yanayi, rashin haɗin kan farar hula da ke zaune kan iyakokin Najeriya da kuma rashin kyawun yanayi na daga cikin kalubale da ke jawo mata cikas wajen yaƙi da fasakwabri da tara kudaden haraji, in ji babban jami'i mai kula da jihohin Adamawa da Taraba Mr. Francis Adetoye. people, the smugglers, and some part of the society, they are really hostile. We plead for more understanding because we are working for them. Mazauna kan iyakokin sun nemi su hallaka mu amma da taimakon shugabannin gargajiya muka tsira da ranmu. Akwai haɗin baki tsakanin su da masu fasa kwabri. Muna buƙatar fahimtar juna da jama'a don muna wannan aiki saboda su. Da yake bayanin kudaden haraji da hukumar yaƙi da fasa kwabri ta tara tsakanin watan Junairu zuwa Yunin bana a jihohin Adamawa da Taraba. Mr. Francis Adetoye ya ce hukumar ta tara ƙara harajin naira miliyan ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da dubu ɗari bakwai da arba'in da biyar da ɗari uku da goma sha bakwai da kobo arba'in da uku kana kuma da kuma naira miliyan arba'in da biyu da dubu ɗari bakwai da hamsin da shida da ɗari shida da sittin da hudu na motoci da ta kama da ake shigowa da su ta haramtacciyar hanya adadin da ke nuna karuwar naira miliyan ishirin da shida da dubu casa'in da ɗari hudu da talatin da kobo sittin da biyar. And the graph of the revenue generation at the number of seniors made the command are pointedly looking up with a clear warning that smugglers to look for a legitimate trade, get out of the area, or be exposed to the full wrath of the law. Karuwan kudaden shiga na nuni masu fasa kwabri ba su da mabuya. Muna gargadi kamata ayi su nemi halartacciyar sana'a ko su fuskanci fushin hukuma. Baya ga kudaden haraji da hukumar ke tarawa, ta yi nasarar kame jarika ɗari hudu na man fetur da gas da kuma katon ɗaya na miyagun kwayoyi na Diyat Zatan da wasu 'yan fasa kwabri suka yi niyyar fita da su ta jiragen kwale kwale-kwale masu injuna zuwa makwabciya Kamaru kan kogin Benue waɗanda ta miƙa wa hukumomin tsaron farar hula ta Civil Defense da kuma ta hukumar nan da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi da gurbatattun abinci. To ko menene mataki na gaba bayan sun anshi kayayyakin? Tambayar kenan da na yi wa babban jami'in hukumar tsaro ta farar hula Civil Defense da na yaƙi da miyagun ƙwayoyi da gurbatattun abinci. Da farko ga babban jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da gurbatattun abinci na jihar Adam Adamawa Malam Jamilu Audu. A takaice mu NAFDAC mun yi farin ciki da wannan abun din. Mu a mu gefen kuma ka ba za mu kware ga mun tabbatar da wannan dangantaka da muka samu ne ya ci gaba. Mu da custom da sosuka kasa ɗaya muke ma aiki. So ba mu da wani hujja dalili da za mu ce mun kasa aikin mu saboda watakila muna muna da rauni ta wani gefe. In za mu aiki da kowa to za mu abin da ya kamata muka kasa. Sunana Ibrahim Mesu dole mu nemi wanda ya sace wannan bayan mun samu abu shi da sunan shi. Mun yana Najeriya ne ba ta wani kasa ba. Za ni nemo inda yake za mu kamo shi. Mu bayan bincike za Ayyukan fasa kwabri a jihohin Adama da Taraba da suke da hanyoyi na yin fasa kwabrin kayayyaki sama da ɗari uku sun ragu da kashi talatin da biyar tsakanin watan Junairu da Yulin wannan shekarar. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.